Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, da kuma shida A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. sannan a da yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi tara ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu fayyace tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu Daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To ministocin kuɗi daga kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G20 sun tattauna kan tsarin karɓar kuɗaɗen haraji da bashi da kuma amfani da fasahohin zamani a duniya. A Sudan an rufe shaguna yayin da tituna suka kasance wayan a boran da jama'ar ƙasar ke yi ga shugabannin soji. Yayin da a 'yan sanda a Kazakhstan suka cafke wasu masu zanga-zangar yayin da ake zaben shugaban kasa kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya babban kotun tarayya da ke abuja ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta wato inec da ta miƙa takardar shaidar nasarar cin zaɓe ga 'yan takarar jam'iyyun pdp prp nnpp a jihar bauchi duk madakin da ya kamata a bi muna bi ya zuwa wannan lokaci shine muka zo mu sanar wa duniya abubuwan da suke faruwa na rashin bawa waɗannan mutanen namu certificate ɗinsu da kotu ta ce a yi sannan za ku ji cewa ƙungiyoyin da ke yaƙi da bauta daga ƙasashen mali mauritaniya da jamhuriyar Nijar sun gudanar da taro don tattaunawa akan yadda za a kawo ƙarshen bauta da 'ya'yan mutane. wannan rahoto abin da ya gano kasashe na wajen su malikin nan da su mauritani har ma ka bude wajen su chad su burkina faso wajen su dakar nan su gambia kamar bauta ta da ake so a maido bayan nan za ku ji tattaunawar da abokin aiki na mahmud lalo ya yi da abdullahi salihu abubakar masani kan harkar kafafen sada zumunta da tsararrun bayanai da ke najeriya a kan sabbin ka'idojin da amurka ta fitar ga masu neman takardar biza zuwa kasar daga bisani muhammad hafiz baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. a yau lahadi ministocin kuɗi daga kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na g20 suka haɗu a japan domin ganawa kan batutuwan da suka shafi tsarin yadda ake karɓar kudaden haraji da bashi da kuma amfani da fasahohin zamani a duniya zaman tattaunawar wanda aka yi shi cikin sirri a birnin fukuwaka ya gudana ne a daidai lokacin da ake wani taro na daban wanda ya shafi amfani da fasahohin zamani a fannin tattalin arziki wanda shi kuma aka yi shi a sukuba wani birni da ke arewacin tokyo tarukan biyu na gudana ne har ila yau a daidai lokacin da china da amurka ke ci gaba da kai ruwa rana kan batun kudaden harajin kayayyaki da fannin sayan kayayyakin fasahohin zamani an dai sake fuskantar tsaiko a tattaunawar bangarorin biyu bayan zaman da aka yi a karo na sha ɗaya inda suka rika yi wa juna barazanar ɗaukan tsauraran matakai lamarin da ke kara haifar da rashin tabbas a kasuwannin hannayen jari a sassan duniya. a sudan an rufe shaguna yayin da tituna suka kasance wayan a khartoum babban birnin kasar a rana ta farko da shugabannin masu zanga-zanga suka yi yakuwar a fara yajin aikin gama gari a wani mataki na neman majalisar sojin da ke jagorantar gwamnatin wucin gadin kasar ta sudan ta yi murabus kamfanin dalanci labarai na ap ya rawaito cewa kungiyar kwararrun ma'aikata da aka fi sani da spa ta yi kira ga jama'a da su zauna a gida a yau lahadi a wani kokari na nuna fushi kan yadda dakarun kasar suka farwa masu zaman dirshan a wajen hedkwatar dakarun kasar da ke khartum a makon da ya gabata kodar salah wani mazaunin birnin na khartum ne yace ya ce dukkanmu muna fatan za a miƙa mulki ga farar hula amma wasu sun sha alwashin hakan ba zai yiwu ba jami'an tsaron rsf sun hana mutane bayyana ra'ayinsu Ƙungiyar ta SPA dai ita ta jagoranci zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi wacce ta sanadin hamɓarar da gwamnatin shugaba Umar Albashir a watan Afrilun da ya gabata. Inda ta kuma yi kira ga jama'a da su ci gaba da kasancewa a titina har sai an miƙa mulki ga farar hula. Dubban mutane ne suka tsallaka zuwa cikin Colombia da ƙasar Venezuela a jiya Asabar domin sayan abinci da kayan magunguna. bayan da shugaba nicolas maduro ya ba da umarnin a buɗe kan iyakar ƙasar da colombia wacce ta kwashe wata hudu a rufe kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito cewa da wato da buɗe kan iyakan ne ɗimbin 'yan venezuela suka ba zama cikin ƙasar ta colombia domin amfani da wannan dama su yi sayayya kayayyakin da ba sa iya samu a ƙasarsu sanadiyar rikicin siyasar da take fuskanta tun a watan fabrairu kasar ta venezuela wacce ke kudancin yankin amurka ta ba da umarnin rufe kan iyakokinta da yankunan aruba bone curacao brazil da colombia a lokacin da 'yan adawa suka yi yunkurin shigar da kayayyakin abinci da na magunguna zuwa cikin kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan sanda a Kazakhstan sun tsare masu zanga-zanga da dama yayin da ake gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka matso da shi kusa. Inda ake sa ran ɗan takarar da shugaba tsohon shugaba wato Nuru Sultan Nazarbayev ya zaba shi zai lashe zaben cikin sauƙi. An tsare masu zanga-zanga sama da ɗari a dandalin da ake kira Astana Square a birnin almati da ya fi kowanne wato kowanne birnin girma a ƙasar a lokacin da suke kira da ƙauracewa zaben. zaɓen. wanda kasim zomat yake karawa da 'yan takara shida da gwamnati ta yi na'am da su bayanai sun yi nuni da cewa an tsare 'yan jarida na kasashen waje da na cikin gida da dama na dan wani lokaci tun da farko hukumomi suka tsawar matakan tsaro a birnin na almati inda aka jibge 'yan sanda a dandalin na astana a yau lahadi ana ci gaba da ayyukan tsamo wani jirgin ruwa masu na masu yawon shakatawa da ya nutse a rafin danube da ke budapest a babban birnin kasar hungary hukumomin kasar sun ce aikin tsamo jirgin daga cikin ruwan zai kai nan da ranar talata kafin a kammala shi jirgin mai suna hablini marmed na dauke ne da fasinja 33 'yan kasar koriya ta kudu da ma'aikatan jirgin biyu a lokacin da ya karo da wani babban jirgi a ranar 29 ga watan mayu an yi nasarar ceto 'yan kasar ta koriya ta kudu su bakwai bayan da jirgin ya yi hatsarin cikin wato cikin dare a lokacin da ake wani ruwan sama mai karfin gaske amma har yanzu ba san inda fasinja takwas da kyaftin ɗin jirgin suke ba ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutum sha tara a wannan haɗari. Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A Najeriya babbar kotun tarayya da ke Abuja ƙarƙashin mai shari'a Bello Kawu ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC da ta miƙa takardar shaidar nasarar cin zaɓe da ya gudana a wannan shekara ga 'yan takarar jam'iyyar PDP, PRP da kuma jam'iyyar NNPP a jihar Bauchi. wakilin murya amurka abdulwahab muhammad daga bauchi ya aiko mana da rahoton mazaɓan da hukuncin kotun ta shafa su ne mazaɓar sanatan bauchi ta kudu da na ɗan majalisar tarayya na zaki da na ɗan majalisar tarayya na alkaleri da na ɗan majalisar tarayya na darazar ganjuwa sai kuma na ɗan majalisar tarayya na gamawa jam'iyyar pdp tana da kujeru guda uku da suka hada da na sanata da kuma 'yan majalisar tarayya guda biyu a taron manema labarai da ta gudanar sakataren shirye-shirye na jam'iyyar pdp a jihar bauchi sama'ila ya usade ya yi bayanin matsayin jam'iyyar inda ya ce duk matakin da ya kamata a bi muna bi ya zuwa wannan lokaci shine muka zo mu sanar wa duniya abubuwan da suke faruwa na rashin bawa waɗannan mutanen namu certificate ɗinsu da kotu ta ce a yi shi yasa ya kawo mu ga wannan rana muka zo mu yi wannan press conference mu gaya wa duniya ta san halin da ake ciki rashin ba da wannan takardar shaida kenan a ba ta samu umarnin kotu ba ne ta samu umarnin kotu saboda lauyoyinmu sun kai musu court order wanda aka bayar saboda lokaci yana ta tafiya ya za ka fassara wannan abu mu dai muna bin su bisa doka na ƙasa yadda aka yi muka kai kotu muka bi kuma shine muke bin ka'idoji na a ba waɗannan 'yan takarkarar namu certificate ɗinsu. shi ma dai a nasa bayanin a madadin sauran 'yan takarar ɗan takarar sanatan bauchi ta kudu honorable garba dahiru salenken bauchi ya yi ƙarin haske kan abubuwan da kotun ta lura da su da ya sa ta yanke wannan hukuncin. abin da ya kawo ni wannan taron manema labarai shine akwai hukuncin babban kotu na abuja da muka samu wanda ta soke ƙuri'un da jam'iyyar apc ta samu sannan ta ce a ba da satifiket ma 'yan takarar jam'iyyun da suka zo na biyu a wannan zaɓe da ya gaba. kalubalanci wato nasarar da su apc ne suka samu tun kafin zaɓe muka shigar da wannan ƙara kuma amma sai yanzu muka samu hukuncinsa kotu bisa shaidan da aka gabatar mata ta gamsu ta tabbatar cewa jam'iyyar apc ba su bi dokokin ƙasa da dokokin da suke shimfiɗe na fitar da ɗan takara ba kuma kotu ta ba da umarnin satifiket a ba da jam'iyyar da ta samu ƙuri'u mafi yawa a zaben da ya gabata a wayannan mazaɓu kotu ta umarni hukumar zaɓe da ta ba da takardar shaidar a nasarar cin zaɓe ga ku waɗanda yake kake mana bayanin su ita hukumar zaɓe ta samu wannan dokar kotu? Wannan umarni na kotu yana ofishin hukumar zaɓe kusan sati biyu kenan. To amma yau yanzu namu kamar yadda na faɗa yana neman wajen kusan sati biyu kenan mun bi duk hanyoyin da ya kamata mu bi na doka to shine muka ce to bari mu zo mu sanar da duniya abin da yake faruwa ko akwai wani abin da yake faruwa wanda watakila ita ma hukumar zaben ba ta sani ba to shine muke so ta sani kuma ta bi umarnin da kotu ta bayar a ba mu wannan satifiket domin lokaci yana kurewa kaga nan zuwa ran talata za a kaddamar da majalisar kasa kuma bai kamata a ce tun mun samu wannan judgment kafin kaddamar da majalisar kasa ya kamata a ce an ba mu wannan satifiket kuma daɗe daɗawa a yau a yanzu da nake maka magana babu wani hukunci ko umarni na kotu da yake hannun hukumar zaɓe bayan namu. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad. Ƙungiyoyin yaƙi da bauta daga ƙasashen Mali, Mauritaniya da jamhuriyar Nijar. sun gudanar da taro a birnin yemen don tattaunawa akan batun bautar da 'ya'yan mutane da aka ɗauka a matsayin bayi saboda haka suka ƙudiri aniyar ƙarfafa matakan faɗakar da hukumomi da al'ummomi a ƙasashen da wannan matsala ta yi ƙamari wakilin muryar amurka a yemen suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani du domaine de l'esclavage. Gwamman jam'an fafutuka ne suka halara a wannan taro da kungiyar Timidiriya ta niger da Tedmet ta Mali da SOS Esclavage ta kasar Mauritania suka shirya da haɗin gwiwar Anti-Slavery International ta kasar Birtaniya domin nazarin wani rahoton bincike akan maganar bautar da 'ya'yan mutanen da ake ɗauka a matsayin bayu. A cewar shugaban kungiyar Timidiriya Alibuzu, wannan matsala na ƙara tsananta a nafiyar afirka wannan rahoto abin da ya gano kasashe na wajen su maliki nan da su mauritani har ma ka bude wajen su chad su burkina faso wajen su dakar nan su gambia kamar bauta ta da ake so a maido sun diba ba kasan mali ko wata gunduma da ake ce ma kai da wurin ka a kore ka zo a zamana haka an kai banjul 25 men kinga da ta wuce an yi shi banjul burkina faso kullum kana gani ana kashe su wani mugu abu ne ta so da ila ci da su ya kamata mu zamana mu yi lazari kwarai mu yi shawara mu san mu ciyo kan wannan abu rashin samun cikakken haɗin kai daga hukumomi a matakai daban-daban na daga cikin matsalolin da wannan bincike ya gano su da mayar da hannu agogo baya a yakin da masu kare hakkin ɗan adam suka sa gaba don kawo ƙarshen bauta a ƙasashe masu tasowa in ji ibrahim inabutu a niger dai alhamdulillah eh, akwai luwa doka wanda ta haramta bauta kuma duk wanda ya yi bauta dokan nan ya kamata ta buge shi wannan ci gaba ne sai dai wajen aikata dokan nan shine ake samun 'yan matsala eh, wajen kasan mali dai su har yanzu ko doka ma babu ta har yanzu ma'akwanta ba su raida da harkar bauta finna akwai ta alhali ko ta cikin mali kowa ya san da akwai harkar bauta wajen mauritani su gwamnati dubin langaji ne wani wuri sai su ce e akwai bauta kuma sai ka ga wani wuri kuma sai a ce a bauta an yi ta da amma yanzu babu ta gaban partenaire masu hannu da shuri sai a ce eh akwai bota kuma mun doki mataki wannan me a ci gaba da neman hanyoyin da za su ba da damar matsakaimi wajen ayyukan fadakarwa waɗannan ƙungiyoyi sun fara yunkurin ware ranar takwas ga watan yunin kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da bauta ta cikin gida kuma a cewar shugabannin kungiyar timidiriya tuni gwamnatin nishar a ta bakin firaminista birjira fini ta yi na'am da wannan mataki da ake sa ran tabbatar da shi a hukunce a nan gaba kaɗan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. Masana kafafen sada zumunta na ci gaba da tsokaci kan sabbin ka'idojin da Amurka ta fitar ga masu neman takardun visa zuwa ƙasar inda ta ce sai mutum ya ba da adireshin kafofin sada zumuntarsa da na imel da kuma wasu bayanai na nambar wayar salula. abokin aikina mahmud lalo ya tambayi abdullahi salihu abubakar masani kan harkar kafafen sada zumunta da tsaron rumbun bayanai da ke najeriya yadda ya kalli waɗannan sabbin matakai na ba da biza da amurka ta fitar a wayannan lambobi da wasu karba lamban waya da abin da ya shafi wato account na na social media ɗinka da sauransu mm. suna da hanyar da su iya tantance abubuwan da eh, yanayinka eh, ko ka cancanci a baka wayannan ainihin wato eh, baka visa ko baka cancanta ba kuma za su yi amfani da wannan mataki don tabbatar da samuwar maslaha ga al'ummarsu idan ka cancanta ko rashin samuwar maslaha a nasu tunani da abin da suka ainihin wato yi la'akari da shi. Mm. amma wasu za su yi tunanin kamar matakin ya ɗanyi tsauri lura da cewa kusan za su ba da wasu bayanai ne na sirri da suka dangance su. wato malam mahmud ai a wannan duniyar babu wani abu da ake kira mai suna sirri in dai kana communicate a hanya kafafen na sadarwa babu wani abu mai suna sirri babu wani abu mai suna babu wani abu mai suna tazara ko nisa duk abin da kake ganin shi nesa ne a nan yake duk abin da ake ganin sirri ne a bayyane ki. a ainihin wannan duniya ko wannan zamani na na sadarwa to kawai ya danganci ne waye ya sani waye bai sani ba kawai saboda duk abubuwan da muke ganin cewa bayanai ne na sirri na social media da sauransu a irin wasu abubuwan ne wanda suke kawai a bayyane to don haka tabbas jama'a za su ɗan yi tsare-tsare wurin yin hakan musamman ganin cewa social media wuri ne da mutum ke da dama ya sake bangaren su facebook mutum najeriya da abokanansa da 'yan mata da waye da sauransu to sai su manufar kuma amurka ba abubuwan da kake tunani na sarri naka ba shi ne babban damuwarsu ba ne a na damuwar suna so san manufofinka ne a siyasance da manufofinka a dinance da manufofinka a harkoki dai na rayuwa daga cikin wannan manufofin naka ne za su tantance abin da shi yake maslaha ga su. kamar akwai wani darasi da kasashen masu tasowa za su koya kan wannan batu lura da cewa su ma suna fama da matsaloli na tsaro? a sosai kuwa wato dama ai mu a nan an daɗe da kawo da kuka kan cewa irin abubuwan da ake yadawa a social media da mutane yadda wasu ke amfani da wayannan kafafe wurin aikata ta'addanci ya yawaita galibin waɗanda suke aikata ta'addanci da masu yada bayanai na tsana da sauransu ko suna amfani da wannan kafafe ne saboda a kasashe masu tasowa hukumomi ba su da wata hanya da ta wuce kawai ko dai a rufe ainihin kafar sadarwa gaba daya ko kuma a takura sai da kawai ba a iya shiga sosai ta hanyoyin kamfanonin abin nan waye salula abu ne wanda yake mai kyau saboda wannan zai iya taimaka a tantance mutanen da suke wato miyagu ne a al'umma da waɗanda suke da wasu ra'ayoyi waɗanda sun saba ma ainihin zamantakewa da sauransu sannan daga cikin disadvantage ko abubuwan da za su kuma wato matsaloli ga mutanen da za su je kasashen amurka musamman na aka wannan tantancewa akwai da dama cikin mutanen da sun saki bakin su su yi ganin kala kala kan abubuwa da dama na siyasar duniya wala zai zama sun ambaci kasar amurka ba a amma wannan zai iya sa kuma a disqualifying din su wato hmm, kada wannan wata eh, hanya ce kuma sai wato ko da mutum ya shiga shafin nasa ya goge wasu kalamai da yi a baya wanda yake tunanin ba cancanta ba kenan hakan za a iya ganowa cewa ya taɓa waɗannan kalaman gogewa ai gogewa ya goge shi a wurin shi ne ya goge amma a kamfanonin ba wani abin da ke suna gogewa ai dai ko shafin ya ce gaba ɗaya ya goge misali kafin ya je ya goda sabon shafi za su iya ganewa karin matsala ma da za su samu shine da yawa cikin mutane suna amfani da wasu wasu sunaye ne daban a shafukansu na sada zumunta ba asalin sunansu ne wanda idan za su je wata tafiya ko wanda sunan da ke cikin satifike ba to kaga nan wata matsala ce mai zaman kanta Abdullahi Salihu Abubakar kenan a tattaunawar su da Muhammad Lalo. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. masu sauraron mu Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, Jiran Muhammadu Buba Marwa mai murabus wanda shugaban najeriya ya naɗa shi a matsayin shugaban wani kwamiti wanda ke ba da shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun ƙwayoyi a ƙasar musamman ma matasa ya fara bayyana abubuwan da kwamitin ya gano tun bayan da ya fara aiki kusan watanni shida da ƙaddamar da shi a cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban amsar tambayar da wakiliyar muryar amurka madina dauda ta yi mashi akan irin ƙoƙarin da kwamitin su ke yi wajen jan hankalin iyaye mata akan matsalar mu'amala da miyagun kwayoyi ga ci gaban bayaninsa. Mun sake wani tunani cikin kwamiti kama a arewa inda ba za ka shiga gidan mutum da garaje ka ce za ka je ka yi wani lecture ko wani magana da, mata ciki ba to kwamiti kwamiti na mata san kowane kauye eh, da unguwa ana samun dan kwamiti na mata to su ne za su ɗauki wannan nauyi su shiga su ba da bayani cewa wannan abun bai da alheri masifa ne babba duk zai lalata ƙasa da da shauransu to irin wannan shi ma yana ciki sannan dole gwamnati ta mike tsaye ta kafa rehab center rehab center rehab center a ko'ina a ƙasa saboda duk wanda yake da matsala irin wannan ya samu wajen zuwa rashin wannan shi ya sa za ka ga wasu shi ci gaba kawai ba inda za su je suna shaye-shaye sun san wannan abun ba ya taimaka musu yana lalata su yana juya musu kai amma bayan da za su yi ba mai taimako sai kawai su ci gaba to shi ya sa gwamnati cikin rahotonmu za mu sa bukatan a yi rehab center rehab center rehab center na, na gyara wato rayuwan wanda suke wannan shaye-shayen sannan kamar matasa dole cikin rehab center din a koya musu sana'o'i kamar yadda na yi a lagos dubbai ana kiransu area boys haka muka yi musu rehab centers muka koya musu sana'o'i sannan a ƙarshe muka ɗan ba su tallafi kaɗan wanda za su je su tsaya su ma su ci gaba da rayuwansu kuma har yau wasu suna nan muna eh, magana da su na je kwanakin baya wasu sun zo ma suka ta manta ga abin suke wasu yi aure ga yara ga abubuwa to duk wannan shine hanya kuma ni na san shi shugaba muhammadu buhari ni na tabbatar cewa zai magani wannan lamarin da dan allah yanzu yana jiran mu kawo report mu ne eh, insha Allah. to zan ci gaba dai akan harkar mata din nan domin <laughs> kaga dai da farko ni mace ce kuma ni ma abin ya dame ni kana ganin shiga na mata cikin wannan harka yana da nasaba da rashin ilimi ne eh to ke sa ko wani abu galibi namiji ko matashi mai sha inda wajen da zai je a taimaka mishi yana zuwa kai tsaye amma mata ya mutum ba na aure ba ne wani matsala daya suna gudun su fito su je inda za su karbi taimako ko magani saboda za a gansu a ce ashe wance kina shaye-shaye to she su buya su ci gaba da shaye-shaye shi ya sa dole a samu yadda muke tunani wani shiri musamman nasu na mata kadai da za a kafa musu su je su karbi wato treatment magani da taimakawa amma shi ma ba zai tsaya a wajen ba dole a ci gaba da faɗakarwa a nuna kaman kaman ciwon kandamau kenan aids kanjamau to da in kun tuna da aka soma haka ita ma ba mai son ya fita a sani kuma ana gudun masu wannan cewa amma yanzu duk wannan ya zama tarihi to kaman haka muke tunani wannan ma za mu bi shi haka a ta faɗakarwa cewa kar ku dama a fito ku samu magani ba koyewa za ku yi a gida ku ci gaba da shaye-shaye ba kuma mata ya ƙungiyoyin da na faɗa su ma suna cikin masu taimakawa kamar ɗazu da na faɗa sarakuna suna da haƙƙi a irin wannan aikin kuma malamai da fastoci kuma duk muna ganawa da su kowane jiya da muka je za mu zauna da muslim council ko jama'atu nasir islam sannan za mu zauna da kan mu gaya musu cewa huduba da koyarwa wannan ya zama tilas a kan irin wannan lamari da na matasan da na iyaye da na mata tun ba su matan ba tun da hanya ne kadai wannan kamar ta islamiyya a ja hankalinsu cewa wannan ba hanyar da za su bi ba ne. janar muhammadu buba marwa mai murabus kenan shugaban wani kwamiti da ke ba da shawarwari akan yadda za a rage matsalar shan miyagun kwayoyi a Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu janar Muhammadu Buba Marwa murabus da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta yi hirar sai kuma bansa tufa da ya haɗa mana sauti kuma ya bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. ɗaruruwan dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a kan titunan tsakiyar birnin hong kong a yau lahadi domin nuna adawarsu da wata doka da ake so a kirkiro wacce za ta sa a rika mika waɗanda ake zargi da wani laifi ga ƙasar china domin su fuskanci tuhuma lamarin da ya harzika jama'a suka bijirewa shugabannin hong kong da ke ɗasawa da hukumomin benji bayanai sun yi nuni da cewa an gaggauta shigar da ƙudurin dokar a majalisar dokokin yankin na hong kong ana kuma sa ran a ranar laraba za a yi karatu na biyu a kansa yayin da jami'an gwamnati ke sa ran nan da karshen watan na yuni za a amince da dokar a yau lahadi ministocin kudi daga kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na g20 suka hadu a japan domin ganawa kan batutuwan da suka shafi tsarin yadda ake karbar kudaden haraji da bashi da kuma amfani da fasahohin zamani a duniya zaman tattaunawar wanda aka yi shi cikin sirri a birnin fukuwaka ya gudana ne a daidai lokacin da ake wani taro na daban wanda ya shafi amfani da fasahohin zamani a fannin tattalin arziki wanda shi kuma aka yi shi a asukuba wani birni da ke arewacin tokyo a sudan an rufe shaguna yayin da titina su kasance wayam a khartoum babban birnin kasar a rana ta farko da shugabannin masu zanga-zanga suka yi yakuwar a fara yajin aikin gama gari a wani mataki na neman majalisar sojin da ke jagoranta gwamnatin wucin gadin kasar ta sudan ta yi murabus kamfanin dalancin labarai na ap ya rawaito cewa kungiyar kwararrun ma'aikata da aka fi sani da spa ta yi kira ga jama'a da su zauna a gida a yau lahadi To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Bonsa Tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyanmu na yau Nick Evanov, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.